Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa talatu harshe ɗin Da farko dai ga kanunsu, za ku ji cewa bakin mutumin nan da ake kira da suna cinnaka ya kai samaman bazata a ƙarƙashin katarin wani tsine, yayin da hakan ya haifar mai da ƙananan tusoshi cikin al'umma. an samu wani gagarumin hatsari a ƙarƙashin wani teburin mai shayi a yayin da biredi dubu saba'in suka riga mu gidan gaskiya dubu shida kuma aka kai su asibiti likita ya ce ba za su samu dawowa daidai ba har sai an haɗa su da lifton da suka rai majalisar fatin duniya ta kai ɗau alwashin taimakawa duka wani magidancin da ke da yara uku da jarin zunzurutun kuɗi miliyan biyar tare da ɗaukar nauyin karatun su har zuwa matakin jami'a gama abincin ba. Wallahi yanzu ina sauraron rediyo. Na ji wani abin farin ciki abin jin daɗi. Majalisar ɗinkin duniya. Ta ce duk wani magidancin da ke da yara uku za ta ba shi jarin miliyan biyar sannan kuma yaran za a kai su makaranta kyauta. <laughs> dama kwata-kwata guda biyu ne yara biyu gare mu eh. <laughs> wallahi eh, eh, dama an ce ranar wanka ba boyon cibi wallahi ni ɗin da zai gani da <laughs> wallahi na ɗan yi biye-biye eh wallahi dama ina da wata yarinya ɗaya a waje kuncin ina son faɗi miki amma kin san ku yanzu da yake amince tunda kin ga al'amarin kuɗi ne kin gane sai in je in ta mu kawo ta cikin gidan nan. Daga na kowa ne. Matan kwarai matan kwarai. Allah shi albarka. Allah dunkula ki ya wuce jiga ki ya maka ki aljanna. To na gode. Yanzu zan je in ɗauko ta. Sai mu je mu ke za ki sani ma ki karɓo mana kuɗin. Ba ko Ko yanzu ma kai ce mu aikata shi suna arziki na kai suna kai suna ya dai kai ina baka da yara ina sauri zan je kuɗi zai wuce kai ina baka da yara na zo na kai ka san darajar miliyan nawa ne na kai ta kai waye kai ladidi ladidi na'am ladidi zo mana waye wannan ladidu waye wannan naga zai fitar min da yara eh so da mu gidana mun ta ban ga maka bara na wanka ba koyan cibi eh eh lokacin da ka tafi ci ranar Legas na samu wannan yaya don haka yayan nan ba naka bane ga uban su nan amma dai ladidu ni ne turo kudin ragon suna daga Legas kika ce ba yara na bane ba yaran ka bane amma dai Allah ya isa ragon su what ciki eh, ya saki sabon bidiyo a kan kan ganajima wai shi Suleiman Jibril Galadima din nan wai ita wannan Galadima me yake nufi ne <laughs> Allah sarki ba ita wannan Galadima ta sani wata ce da aka washi a nan kwaru nan gari badarawa kenan badarawa eh. shi mutum da yake ganin shi ta kakarin ciya mai mutuwa ga fanayi kai kuma mutum ne wanda ya cancanta ah, saboda shekara takwas ya yi yana shi ba su ciyaman ne yayi ina ji labarin shi wannan da yake na samu labarin ai mutum shi, yayin eh, shekara takwas yana bin shi gaskiya mai kirki dole ai da shi duk wata kaiwa ya riga ya dole za a da shi ya cancanta mutum ne mai taimakon al'umma yana taimakon marayu gu na kasassu kai duk safi sai je gidan marayu kai kai kuma dole ne mu a wa alaikum salam ai dole ne kai sosai ba ku ba je zaben bali zaben kuma ba an ce ah, Suleiman Jibril Jibrin Rahima. ai ba yau bane zaben ai sai sha takwas ga wannan watan da muke ciki okay kuma mutane ya zaɓe shi ba ba mutanen gari ba ne? ba mutanen gari ba ne. ba kuma delegate bane okay Shi eh, yan ma'aikatan ma'aikatan ma'aikatan NNPC na nan jihar Kaduna su za su zabe shi ko cancanta shi ya kai to a ah, to yanzu ya sharika lau yanzu ah yanzu ba ku ci abinci yana ku je ku karba abinci ba sai ina ci abinci kuma ba ya ci ya zo na tana cin abinci da mutane ba sa ci a wannan yadda ake wani mutum dan uwan Suleiman Jibrin Gala Ajami sosai shi ma halin shi kaskan da banda yake gaba ɗaya bai ba komai ne kuma ai babban gida yan babban gida ne yau sai na fi koshi koshi shi ke bin na kan gaba kamuwa ga yanzu wannan jini da hakan ai ba daɗi ka tana cin abinci ga mutane ba sa ci sai da kamar rashin tausayi ne mun da mun kwalba guda daya ba su kalan dangi yana bikin tsallar mata ya ba da yi mungol ba ga wanku kai da a ba mu ku karbi da yi mungol ba da Allah ban san ina shan ina shan lemu ko ba da shan Allah karaba raba mu da zaben gidan jiya karaba raba mu da su karkare kace ba sai mun ji zaben ba ba sai ka ji zaben ba kawai ka bari bayan zabe ka samu gifts ko ga kai mai ka ce ma'aikatan za su zaba to amma ma'aikatan suna da yawan da za su zaba har yanzu kai ya ci <laughs> cancanta shi tana zaɓe shi yayi ba <laughs> eh, ina mai karban kuɗin yanzu ya min lissafin kuɗin shi ko Allah saka za Allah gagara Ah, no um, na kudin. Kudin ku ya kama. yi magana akan kudi na tukunne kuke gina kuɗi ya kai takwas da saba'in ne kona takwas da hamsin kan <laughs> zama ga da hamsin kowa a nan ya ba kuɗin shi Don ba na son in gana ciro kuɗi zan biya in kowa bai biya ba wayo wayo wayo kuma wayo wayo wayo wai har yanzu baka yi aure ba? Kusan wallahi ina tsoron mata ne. Ko abun tsoro ne wallahi. Ko? Amma ki yana da halin ki ai. ya alhaji alhaji Allah alhaji Allah kai amma alhaji ka iya zabi kai kai kai kai alhaji me aka kawo yanda aka saba shinkafa kai alhaji kana san shinkafa kai alhaji ya shinkafa kai alhaji san da shinkafa Alhaji ai da mai aure da ba za mu zo nan gurin ba.

lafiya ne ko lafiya ne ko ka more wallahi ka more ka more good wallahi ka more Get it, get it, get it! ba wanda aka kawo kenan nan haji ya kamata fa a nemi maganin farin jini wallahi ya ji a nemi maganin farin jini don kya ga wa'ina ne kara karamin matan da kowa <laughs> a kai wani wajen wani alibi zai kai Hello, Bata. Kina gida ne? Wani aiki da Allah ki bara ki nan ki tau ki zo. Kisar Wada Hill Restaurant da ke Mando. Ki tau ga mutum kina cin abinci da wata. What?